Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya sama gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku ji mu dauke da bayanai dangane da batun soke jarabawar ɗaukar ma'aikata a ƙarƙashin wato ofishin ministan kuɗi za ku cewa hukumomin najeriya sun turo ƙyar wasu 'yan nijar a gida a shirin na musamman za ku ji mu dauke da wani rahoto da ake kira wato doing business za mu ji ƙarin bayani a kai ga labarin ɗaya bayan ɗaya ofishin ministan kwadugo ya kira wani taron manema labarai jiya inda ya kawo haske dangane da dalilan da suka sa ya ɗauki matakin soke jarabawar ɗaukar ma'aikata a ƙarƙashin ofishin ministan kuɗi da kuma soke nasarar wasu mutane tara na ƙarƙashin ofishin ministan fasali. Salifu Abdulkadir babban darakta a ofishin ministan Kwadagon na da ƙarin bayani. Wannan konkur da aka yi shi mutanen da aka ce sun samu da kai wanda ba dan sun yi aikin da ta kamata ba ne a ce sun samu wannan konkur suka same su. Wasu takardun ma na composition ba a same su ba. Wanda suka samu zero zero sai ga su cikin bebe eh, na deliberation ga su da goma sha takwas goma sha bakwai wanda ta kamata a ce sun samu. Kuma ga wasu anonima da muke faɗi an ana composition shi ma dai duka dai abu ne aka yi wanda ba daidai ba. Saboda haka nan ne minister de la fonction publique ya ɗauki wannan arete ya ce ya soke wannan konko kuma su yan fulan da halsiya ta yi bincikenta allah ya sa ta samu duka takardun wanda suka yi konkurkin amma sai aka gani sakamakon ne da suke samu nan da aka yi ta magudi an ka hudu duka fayo na composition an ka bincika an ka sake composition aka gani da kawai mutum tara wanda aka ce sun samu wanda bai cancanta ba a ce sun samu konkurkin wannan saboda wannan ne shi ma aka ce an soke samun konkurkin wannan ga mutanen wannan tara To har ila yau dangane da batun soke jarabawar ta ɗaukar ma'aikata a ƙarshen ofishin ministan kuɗi majalisar matasa ta ƙasa ta gana jiya da hukumar halsiya mai yaƙi da cin hanci da rashawa shugaban majalisar aliyu umaru ya yi muna ƙarin haske dangane da manufar da suka sa gaba. Nous avons vu à travers euh, cette rencontre. Mun gano a yayin wannan ganawar da muka yi da hukumar halsiya akwai waɗanda suka samu jarabawar alhali ba su ma gudanar da jarabawar ba. Mu aikin mu sai NG shine kin goyon bayan waɗanda ba su bi kan ka'ida ba sannan kuma mu kare waɗanda suka samu saboda mun ga waɗanda ba su samu ko maki ɗaya ba amma kuma sun samu jarabawar. Don haka muka wallafa bayanai a bisa kafofin sadarwa na zamani cewa a shirye muke mu kama ma hukumar halsiya na fitar da haƙoƙin waɗanda suka samu jarabawar. Ayyukan majalisar matasa babban aiki ne wanda da farko mun tuntuɓi ofishin ministan ma'aikatun gwamnati wanda shine ya soke jarabawar kuma sun tabbatar muna za mu gana da su nan ba da daɗewa ba inda za mu yi aiki tare da zumar samar da mafita domin domin ganin irin abin da ya kamata a yi wa waɗanda suka samu wannan jarabawa a bisa kan ka'ida voir dans quelle mesure l'État va réhabiliter les, ceux qui ont été injustement révoqués. Fasarar kalman Aliyu Omar kenan shugaban majalisar matasa ta kasar Nijar. Kungiyar Sambanka ta ma'aikatan bankuna da sauran ma'aikatu na harkar kuɗaɗe ta dage yajin aiki na ini ɗaya da ta a niyyar yi yau. Hakan ya biyo bayan tattaunawar da ta shiga tsakanin sabon ministan kuɗi Hassan Masaudu da kuma wata tawagar kungiyar Sambank ɗin inda suka cimma wato yarjejeniyar warware matsalar ta hanyar tattaunawa. matsalar daidai wato ita ce har yanzu ba a so aiki da matakin da ya jibanci cewa bankin maraka wato ya sai hannun jari kashi 40 bisa 23 na biya ba wanda hakan kuma zai baiwa wato zai bar damar a farfado da bankin na biya. ku bari mu leka a fagen siyasa inda za mu dawo a kan batun kwamitin da ministan cikin gida bazu muhammad ya girka domin kawo gyara ga wasu dokokin kundin zaɓe batun da kuma ke ci gaba da haifar da muhawara a jiya kun ji bayanin sakataren dindindin na majalisar sasanta rigimun siyasa sai ndp a kan dalilan haka a yau muna dauke da ra'ayoyi guda biyu da farko ga ra'ayin tahiru gimba a bangaren jam'iyyun siyasa 'yan baruwanmu. siyasa hankalinsu bai dawo gare su ba sun ka gane ka abin da an kai jiya bai yi ba shekaran ji an yi bai yi ba yau an yi bai yi ba bai yau na gobe ma bai yi wa kenan a komo a zauna duk masu haɗi a jiya ba haƙƙin siyasa ka bude ne da su su ɗauki ƙasa ka wani su mata gama da ƙasa a'a ba su iya ban ma iya 'yan siyasa kaɗai mu tsaye mu ce mu ƙasa ta mu ce ana son ga siyasa a tsaya ko da kwana uku ne a kirayi yan hula hula kirayen siyasar Kungiyoyi ko ne iri da sandika ne da association ne su ma a basu nasu haƙi. in tsarin su da an ka duk wannan miza an sani kawal tiyatar ne eh, abin da ake son a manufar an samu mun santa shine muka ce ai hatara ina ina wannan magana ma ba ta so ba mu gare mu wasa karashi ake dan saboda a mai da hankalin mu wani fanni matsalar ta shahe mu ta shahe kasa gaba daya tana daban ga ciwo daban ga magani daban ba su haɗu ba yanzu kuma ga ra'ayin jam'iyyar pndp eh, a karkasa ta bakin shugabanta intinikar alasan wanda kuma shine kakakin haɗin gwiwar jam'iyyun adawa wannan abu mu bangaren mu na adawa ba mu yarda da shi ba saboda kun ga jujojin ƙasan mu gaba ɗaya da suka hito suka ce wanga abu ba daidai bane ba an saba ma doka ba dan kansu bane suka faɗi saboda ƴan ƙasa su amfana ne wanga tsari ga ganin su shi yaushe ne shi iso ya hito hili da hili jawabi gaba ga ƴan ƙasa da cewa shi zai sake constitution sai ya zamana ana kewaye ne a tahi a shigo ta wasu hanyoyi duk a sake kundin ƙasanmu to wannan tsari mu ba mu yarda da shi ba yau ba mu yarda da shi ba gobe kuma kwamitin waɗannan guda biyu duk babu wanda muka tai babu wanda za mu zuwa kuma mun aika musu wasiku da cewa mu ba za mu zo inda za a cuta ma ƙasa ba. Kun sare wato intinikar alasan kakakin jam'iyyun ko kuma haɗin gwiwar jam'iyyun adawa. Shafin yanar gizo na Nijar mai suna anyame.com ya rawaito cewa hukumomin yankin Naja a kudancin Najeriya sun turo ƙeyar 'yan ƙasar Nijar su hamsin da uku da ke zamani a garin Mina ba bisa ka'ida ba. Tamuno Oyedeji jami'i mai a ma'aikatar kula da bakin haure a yankin na Naja ya bayyana cewa sun mika waɗannan 'yan Nijar ga hukumomi masu kula da bakin haure na Nijar da ke kan iyaka a Jibiya wato a yankin Katsina. da misalin karfe goma sha na daren jiya a unguwar dubai ta garin agadas wani wato wasu mutane biyu suka shi rauni ɗaya daga cikinsu ya bayyana cewa jami'an tsaro ne suka kai shi a asibiti mutumin ya kuma kara da cewa wato halbin da aka yi musu ya fito ne daga sojoji masu sintiri da suka yi ƙoƙarin tsaida wata mota ɗauke da baƙin haure inda kuma suka yi kuskure. A gaya mashawarta ko kansiloli guda tara daga cikin goma sha uku da garin ya kumsa sun ajiye takardar bukatar tsige magajin garin hamidu ahmadu a ran juma'ar da ta gabata waɗanda suka ajiye wannan takarda sun ce sun gano rashin tafiyar da al'amura akan wato hanya ta gari wakilin mu da hassan ya aiko muna da wani rahoto wanda muntar muhammadu ya fassara Mashawartan tara sun saka hannu a kan wata takarda ne na tsike magajin gari, inda suka ce lokaci ya yi da magajin garin Hamidu Amadu ya kamata ya kawo ƙarin bayani a kan kurakuran da ya tabka kuma ya zama ciras ya murabus a kan matsayinsa da yake rike da shi na magajin gari yau kimanin shekaru shida. A cikin ƙorafin da waɗanda suka saka hannu a kan takardar sun ambato rashin girmama kalandar tsarin gudanar da tarurruka kamar yadda dokokin kundin aiki aikin ƙananan hukumomi ya yi tanadi sannan kuma akwai rashin halartar magajin gari wajen aiki a bisa kan ka'ida bisa lokaci abin da ya haddasa tsaiko akan ayyukan ma'aikatar idan aka amince da takardar dai a wajen taro na gaba to ba shakka za a sauke magajin gari akan matsayinsa kuma za a maye gurbinsa da mataimakinsa sai dai duka ƙoƙarin da muka yi na jin ta bakin magajin gari ta wayar tarho bukatar hakan ta ci tura a gaida muntare muhammadu jiya da marace kungiyar alternative espace citoyen tare da haɗin gwiwar kwamitin ƙasa da ƙasa mai kula da cigaban al'umma suka shirya wani taron horar da 'yan jarida a fannin al'adu wannan kuwa a cikin tsarin wani proje mai manufar bunƙasa gidajen al'adu na nijar domin su zamanto waɗansu wurare na darajanta masu ruwa da tsaki a fannin al'adu amadu lawali shugaban proje a wannan kwamiti na ƙasa da ƙasa mai kula da cigaban al'umma ya yi wa umar hamma ƙarin bayani Wannan taron bayar da horo yana daga cikin tsarin wata ƙungiya ne da ke ƙoƙarin bunƙasa al'adu a ƙasar Nijar. To a cikin wannan tsari ne muka ga ya dace mu bai wa 'yan jarida da ke kula da al'adu horo domin su samu sani akan waɗansu abubuwa da suka shafi al'adu da kuma aiki da waɗannan abubuwa wajen faɗakar da al'umma. Sannan kuma wannan taro shine irinsa na biyu da muka baiwa wannan gungu na 'yan jarida wanda muka mayar da hankali hankali akan abubuwa uku da suka hada da kare al'adu da kuma tsara su tare da wallafa waɗannan al'adu zuwa ga al'umma wanda alhakikanin gaskiya aikin 'yan jarida ne a nan mun yi ƙoƙarin jan hankalin 'yan jarida akan al'adun da suke bisa kan lokaci domin sanar da jama'a a cikin gida da kuma ƙasashen waje Kun sare wato Amadu Lawali shugaban furoje na kwamitin ƙasa da ƙasa mai kula da cigaban al'umma a hirashi da Umar Hamma. Yanzu kuma sai a dakacin. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A filin ye tare da rediyo muryar talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. Studio Kalangu. Karfe biyar da minti arba'in a nan studio Kalangu sai kuma shirinmu na musamman. A talata da ta gabata ne aka kaddamar da wani rahoto na shirin da ake kira Doing Business na Bankin Duniya a nan Yamai. A wani rahoto kasar Nijar ta yi nasarar samun maki goma inda ta kasance kasa ta ɗari da hamsin cikin kasashe ɗari da tasa'in a duniya. Me ake nufi da Doing Business? Saidu Sule dan jarida a fannin tattalin arziki kuma shugaban kamfanin Impact Com Media ya yi karin haske. Doing Business euh, tsari ne da Bankin Duniya ya girka tun a shekara goma sha hudu kuma abin da ya fi mayar da hankali shine kowace shekara shi raskuna a cikin kasashen duniya dangance da ci gaban tattalin arzikin da aka samu. A cikin wannan tsari Bankin Duniya yana gudanar da bincike akan kasashe ta hanyar tattaunawa da kamfanoni masu zaman kansu da kuma kamfanoni na gwamnati bisa ingancin tattalin arziki da su suka samu da kuma duba al'amuran harkokin kasuwanci shin ya za ka iya kafa kamfani da kuma idan kana son saka jari a cikin ƙasa shin waɗanne hanyoyi za a bi a cikin sauƙi ranar 20 ga watan oktoba doing business ta fito da rahoton sakamakon ƙasar nijar kamarun da kuma mauritania kuma lokaci ɗaya bankin duniya ya fito da sakamakon waɗannan ƙasashen yau shekaru uku kenan jere da ƙasar nijar take samun gagarumin ci gaba a fannin jerin ƙasashen kuma idan aka danganta da wannan shekara ƙasar Nijar ta samu maki goma. Wannan ci gaba yana nasaba ne da hubasar da gwamnati ƙasar Nijar take yi yau shekaru uku kenan na yi wa takardun kasuwanci gyaran fuska. Misali, ba da damar buɗe kamfani a cikin sauƙi a Nijar. A shekarar dubu da goma sha uku idan kana son kafa kamfani sai ka zuba maƙudan kuɗaɗe miliyon ɗaya da kuma jami'an shari'a da zai yi maka dokokin kasuwancin wanda bayan sati biyu za a baka damar damar kafa kamfanin. Amma yau da al'amura suka canza da shika ɗari sai a baka damar kafa kamfani. Ƙasar Nijar ta ci gaba a cikin shekaru uku na baya-bayan nan saboda jama'a da dama sun fahimci sha'anin kasuwanci. Don haka ya kamata masu kamfanoni su ƙara hubasa domin 'yan kasuwa su samu labari irin gyaran fuska da aka samu wanda idan aka musgona wa ɗan kasuwa ko kuma aka ci zarafinsa yana iya ƙyan amincewa. Ina ganin idan aka yi haka za a a samu ci gaba. Kun sari fasarar kalaman Saidu Sule dan jarida a fannin wato tattalin arziki a game da ma'anar duyun ga business wanda kuma shine shirin wato rahotonmu na karshe a cikin wannan shiri na musamman a karshen wato labarun da mana Hausa na yau sai kuma gobe dan Allah ya kai mu a huta lahiya.